ne gidan su da tuna a wani lokaci ana tsantar kai ne a yanda dan adam yake tafiya da kaddararsa idan aka daura linzamin da ake daura doki aka same shi akan jaki to tabbas ba zai je inda ake bukata ba domin ko linzamin doki daban yake da linzamin jaki haƙi an daura aure na jiya har yanzu na ji ku shiru don haka na gaji zan ɗau kaina in kai kaina gidan mijina haƙi na aure ki ne dan ina son ki kuma ke ma kina son masu iya magana na cewa ina ruwan biri da gada haka zalika shi ma gadan ina ruwansa da birin lissafi ne da kuma kudintine da kuma duniya irin na asalin yadda ake cin amana ta ina ne inda aka fara kuma ina za a kare haƙi ya zama dole bawan Allah nan ya sike ni. Ke hindar turfe mun bakin ki. Idan na riga na biya ka kuɗin ka. za saka min yata? Me zai sa na sake ki? Ta sha alwashin cewa tabbas linzamin da aka ɗaura mata ba nata bane shi ko da baibayin lissafinsa a ranar ne ranar farin cikinsa a inda hakan ya zamanto tasgaro a gare shi. Gidana Haƙƙi! Wai dama ka san lafiyar ka talau ka kawo mu nan? gaskiya ran kai duk abin da ake shiryawa akan wannan matan naka ya wuce gona da iri what aikin wani bai haƙi ta inda akwai son samu a samu mijinta haƙin ne haƙin tsawa zan baka kyautar naira miliyan biyu ba za ka sake kula hindatu ba ranka daɗi mu je yanzu a gabanka zan ji da dama ta ficewa ta daga soyayya. Ya Allah ina roƙonka Allah kar ka kawo jarabawar da za ta raba ni da masoyina Fatu Hamza. ma Hindu. Haƙƙi! Na jure zagi wahala na kashe kuɗaɗe masu yawa akan soyayya. Barki jin gaya miki ba Hamza ba ko zaki ne batar da shi ba wani abu ne a Haƙƙi! kamfanin Gimi Multimedia Limited suka ɗauki nan muku wannan ƙatar shirin mai suna haƙi. Wannan shirin sabo ne wanda ya zo da sabon salo ilmantarwa faɗakarwa wani lokacin ma har da haushi haƙi. Ɗaukar nauyin shirin Gimi Multimedia Limited shiryawa Ahmed M Sadiq tsara labari Smart Ahmad Aljalawi samar da labari Ahmad M Sadiq ba da umarni Abdul Jos haƙi kada ka bari haƙƙin wannan shirin ya rataya a wuyanka. Ka san ne na san ka? wannan shirin ya samu asali ne daga hazikin mawaƙin nan wato marerin waƙar izzasu da kuma labarin nan ƙaramin sani a kazalika ya zo muku da wannan sabon labari mai suna haƙƙi don haka kallo ya rage ina mu masu saurare da kuma mu bibiya haƙƙi sai ku subscribe ku danna mana ƙarawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Ahmad M Sadiq a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare wato ɗaya ga watan January ta shekarar 2023 haƙƙi